mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin sha biyar ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan goma ga watan sha ɗaya ko biyu ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والنفر بجمع ما من شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وند يبر دنيا هجرة منذ صلى الله عليه وسلم أنا لشكرة قريبة كده عشرين تقص وانا كمشيني مجلس من النوع نأوك أتكون وانا للتافي akwai mai karanta ne za ka karanta أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم, والذين هم به مشركون وقال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من, من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى الذين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وقال الخليل عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم من تابع شيخ الإسلام ابن تيمية har zuwa yanzu shimfiɗa yake yi wato kamar muƙaddima yake yi har zuwa yanzu bai shiga tsundum cikin bayanin abin da yake makasudin littafin ba tunda ya sanya wa littafin suna alfurqan baina auliya'i rahman wa auliya'i shaitan watakila wani mai bin kwafi ya ce da shi ina ka samu wannan rabe-rabe ka ce akwai auliya'ur rahman akwai auliya'ur shaitan ina ka samu wannan to kamar ansa yake bayarwa ga wata tambayar da ba a yi masa ba amma ta yi wani ya yi wannan tambayar Ya ce wannan shine dalilin da ya sa ya sanya wa sunan wannan littafi al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya nuna cewa akwai auliya Allah akwai auliya shaitan a karatun da ya wuce ibn taymiya ya jero ayoyin da suka yi magana akan auliya'ullahi wanda suka nuna sifofin waliyan Allah masu imani masu tsoron Allah masu taƙawa masu san Allah da manzansa masu jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi masu tsayar da sallah da ba da zakka masu jibintar Allah da manzansa da muminai masu ƙasƙantar da kansu ga muminai masu nuna isa da izza ga kafirai waɗannan duk sifofi ne na waliyan Allah kamar yadda Alƙur'ani ya zayyana to sai kuma sifofi na waɗanda suke waliyan shaidan shi da yace wa zakara auliya a shaitan sai kuma Allah maɗaukakin sarki a wasu ayoyi daban ya ambaci waliyan shaidan masoya shaidan waɗanda suke jibintar lamarin shaidan shi ma ya jibinci lamarinsu waɗanda suka ƙulla abota da shaidan suka so shi shi ma ya so su suka taimaka masa shi ma kuma ya taimaka musu faƙala ta'ala Allah ce fa'iza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Allah ya ce wa muminai idan za su yi karatu to su nemi tsari ga Allah fa idza qara'ta alqur'ana idan zaka karanta alqur'ani idza qara'ta siga ce da take nuna madi fi'ili ne madi amma ma'anarsa al-istiqbal wato yana nufin in za ka yi ba in ka yi ka gama ba ba sai ka gama karatun qur'ani ba sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a lokacin da za ka yi kamar yadda Allah ya ce idza qumtum ila salati ay idza aradtum al-qiyama ila salati kamar yadda hadisai suke zuwa kamar idza salla ahadukum falyaj'al falyaj'al sutratan bayna yadayhi idza salla ahadukum ko idza dakhala ahadukum al-khala kaga duk kalmomi ne waɗanda suke fi'ilai ne waɗanda suke madi amma kuma ma'anarsu idan za ka yi Fa'iza idza qara'ta to idan za ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari da Allah daga sharrin shaitan ar-rajim wanda yake la'ananne innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu lalle shi shaitan bai da wata dama bai da wani iko akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun suke dogaro ga ubangijinsu inna ma sultanuhu inda yake da iko yake da fawa yake da dama ala allazina yatawallawnahu yana da dama ne kadai akan waɗanda suke jibintarsa wallazina hum bihi mushrikun waɗanda suke shirka da shi suke tarayya suke yi wa Allah tarayya da shi a wannan aya Allah madaukakin sarki ya umarci mumini da ya nemi tsarin sharrin shaidan daga Allah yayin da zai karanta alkur'ani sannan kuma a cikin ayar dai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa dukkan wani mumini mai dogaro ga Allah mai mai da al'amarinsa ga Allah mai neman mafaka wajen Allah to ba shi ba shaidan shaidan ba zai iya cin nasara a kansa ba ta yadda zai batar da shi batarwa ta gaba ɗaya ta yadda zai jefa shi cikin saƙo kuma ya hana shi tuba shaidan ba zai iya yi wa mumini wannan ba mumini ko da ya shaidan ya wato ruɗe shi wani lokaci to nan da nan yake faɗakuwa nan da nan yake ya dawo cikin hayyacinsa ya tuba ga Allah nan ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun waɗanda suke masu taƙawa mutanen Allah yayin da shaiɗan ya shafe su da batarwarsa idza massahum ta'ifun min ash-shaytani me kai kawo daga shaidanu ya shafe su da wani abu na batarwa na kautarwa daga kan hanya ta tazakkaru nan da nan sai su tuna da Allah sai su tuna girman Allah su tuna ubar Allah da hushin Allah nan da nan sai su dawo kan hanya fa idza sai ka gansu suna gani tar su gane cewa wannan abu shaɗan ne yake ƙoƙarin ya ɓatar da su to shaɗan bai da dama a kan wanda suke muminai damar da ake nufi a nan ma'ana ba yadda za a yi mutum na yana rike da Allah shaidan ya batar da shi batarwa ta gaba daya ta yiwu a wani lokaci ya dan rude shi ya fada cikin laifi ya fada cikin ma'asiya ya fada cikin zunubi amma ba zai zauna a cikin wannan zunubin ba tare da ya tuba wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ayar ba tana nuna mumini mai tsoron Allah baya sabo ba ko mumini mai tsoron Allah shaidan bai da nasibi a jikinsa a'a wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ne Allah ya ba wannan gatan ya cire masa rasimin shaidan daga tare da shi tun yana wato ainihin karamin sa amma duk wani mumini yana iya fadawa cikin laifi sai dai ba zai toge akan wannan laifin ba yana sani nan da nan zai dawo cikin hayyacinsa ya faɗaku zuciyarsa ta farka ya koma ga Allah to wannan sultan din da ya batar da mumini fatarwa bat gaba daya ita ce Allah madaukakin sarki yake cewa shedan bai da wannan innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ya faɗi sifofi guda biyu waɗanda a ƙarƙashin su akwai abubuwa da yawa amma a dunkule sifofi ne guda biyu waɗanda duk mutumin da yake da su to shedan bai da damar da zai halaka shi wato sifa ta farko sifar imani sifa ta biyu kuma sifar tawakkali mutumin da zai yi imani imani ya kunshi dukkan abin da yake da'a ne da ibada da min wuya ga Allah tawakkali kuma ya kunshi dukkan wata wasila ta neman tallafi da agaji daga Allah kaga wannan jumlar ta kunshi ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na sa'i iyaka na abudu shine allazina amanu din wa iyaka nasta'in shine wa ala rabbihim yatawakkalun waɗanda suke karkashin wannan inuwa ta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ko allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun babu yadda za a yi shaidan ya iya samun cin galaba a kansu ko da sun rukuma da shaidan to shaidan ba zai taushe su ba ya gama da su gaba daya za su yi nasara a kan shi daga ƙarshe to kaga ashe sifar waɗanda shaidan yake rudarwa suke zama masoyansa shi ba ya zama masoyansu ita ce Allah ya faɗa a gaba inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun kaga nan ma sai aka faɗi sifofi guda biyu waɗanda suke kishiyoyin sifofi biyu na farko ne allazina yatawallawnahu waɗanda suke sa kaga wannan ya nuna ba sa komawa su dogara ga Allah shedan suke jibinta shi ne suke neman wani abu a wajensa suke neman amincewarsa yardarsa tallafinsa agajinsa babu maganar dogaro ga Allah sannan kuma babu maganar imani wato da'a da biyayya tun daga zuciya har zuwa gabbai ga Allah a shirka ce wallazina hum bihi mushrikun saboda kaga kenan shi suke bautawa bautar su ga shaidan suke yin ta sannan neman tallafin su da agajin su a wajen shaidan suke nema to waɗanda suke da waɗannan sifofi kaga san sifofin farko sifofin farko sifofi ne na waliyan Allah wanda shaidan ba zai taɓa cin nasara da galaba akan su ba sifofi na biyu kuma tawalli shaitan da kuma ashirku billah ko ishraquhu bi Allah wannan kuma sifofi ne na waɗanda suke waliyan shedan abokansa masoyansa abokan zumuncinsa Allah ce to waɗannan su yake da sultan a kansu su yake da fawa yake da iko su ne zai batar da su bat gaba daya su halaka ba za su dawo kan hanya ba sannan Allah ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah a wata ayar cikin suratul nisa'i Allah ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ubangiji ya ce waɗanda suka yi imani suna gwagwarmayar su da fafutukarsu fi sabilillahi don ɗaukaka kalmar Allah waya ita ce a shi ne dafi'in da yake sa su su yi kowace irin gwagwarmaya kowane irin tashi faɗi da za su yi suna yi shi ne fi sabilillah ba sa yin shi hamiyatan ba sa yin shi asabiyatan ba sa yin shi ghadaban li anfusihim ba sa yin shi dan neman duniya ko dan an fusata su ko dan a yabe su dan a gani dan a ce sun iya duk ba wannan suke yi ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi wane ne mai yaƙi fi sabilillah wanda zai fita yaƙi dan an tsokane shi na ka fita dan kare kansa irin yaƙin hizbullahi ko ko a'a wanda zai fita yaƙi dan an taɓa ƙabilarsa bala ya tashi ya kare ƙabilarsa inda a ce wasu za a taɓa da ba ƙabilarsa ba ko da ko sun yi tarayya da su a cikin imani da Allah ko da dan Allah ake yaƙa su ba ruwansa shi ba da shi ake yi ba ko kuma wanda zai fita dan a ce da shi jarumi a ce da shi gwarzo a ce da shi wato mara tsoro wannan shi yasa ya fita yaƙi ko kuwa ya yafa ta yaƙi ne dan duk abin da za a samu na ganima na gara ɓasa ya zan yana daga kaso a ciki wannan ne ya fitar da shi yaƙi wanne ne a cikin su ya fi sabilillah annabi da ya tashi ba da ansa sai ba da ansa a irin hikima tashi uslubin sa aljami'ul mani'u ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda duk yayi yaƙi ma'ana yayi gwagwarmaya ya ba da jininsa ya ba da dukiyarsa dan kalmar Allah ta zama ita ce sama to wannan shine ya fi sabilillah don haka sai ka auna waɗannan da aka ambato duka dan me suka yi sun yi dan waɗancan dalilan ne ko ko a dan kalmar Allah ta zama sama wanda ya dan kalmar Allah ta zama sama shine dai fi sabilillah annabi sai ba da ansa wacce duk za ta wadatar ba sai ya tsaya yana ta bayani ba kaga dai wanda ya kaza ba dan Allah ya ba baya ciki wanda ya kaza ba sai ya faɗi wanda ya yi don Allah shine ya fi sabilillah shine wanda zai samu radar wanda ya jihad fi sabilillah ko kital fi sabilillah kaga shi ke na ya bada ansa kowa ana iya ɗora shi akan wannan mizani a ga cewa fi sabilillah din ya ko ba fi sabilillah yi ba to anan ne za a tantance wanda yake na Allah da wanda ba na Allah ba sha allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut waɗanda suka kafirta kuma suna yin yaƙi ne Dan ɗaukaka kalmar wani Allah suna yin yaƙi ne dan kare wani tsari da ba na Allah ba dan kare tafarki na shaidan waɗanda duk suke yin waɗannan to ba fi sabilillah suka suke ba waɗannan sun zama auliya a shaitan sun zama masoya dangi abokan ƙulla zumunci ga shaiɗan, shi yasa Allah ce faqatulu auliya a shaitan don haka ku yaƙi waɗanda suke masoya ne majibinta ne na shaidan inna kaida shaytani kana da'ifa lalle kaidi kitififi da ma kirci da mugun tanadin da shaidan zai yi mai rauni ne a nan wasu sukan ɗauki wannan ayar sai su gwamata da ayar cikin suratu yusuf da allah yake cewa a kan harshen azizu misir inda yake falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidikunna azim sai Allah ya a game da sha'anin mata inna kaidakunna azim lalle kaidin ku babba ne anan kuma sai ce inna kaida shaytani kana da'ifa lalle kaidin shaytan mai rauni ne sai suka ce kaidin mata kenan ya fi na ma Allah ya sifanta kaidin shaytan da azim amma kuma kaidin mata sai ce da'if a kaidin shaidan yace da'if eh, kaidin mata kuma yace azim to aka tashi cin fuskar mace ka ai kaidin ki ma yafi na shaidan haka Allah ya ce wanda wannan kuskure ne wajen istinbadi istinbadi ne amma na kuskure kamar yadda wasu malamai suka yi bayani domin a can a suratu yusuf Allah yana faɗar kaidin mata ne fi muqabili kaidin rijal kaidin nisa fi muqabili kaidin rijal in aka kwatanta fifi na mace da na namiji to sai a ga miji namiji abin tausayi ne sun fi shi iya kulle-kulle da kaidi da makirci da ƙoƙarin ga kai mutum kamili na tsatse amma nan da nan su yi nasara akan mutum ga su dai masu rauni ne amma kuma su yi nasara akan mai namiji wanda yana mai ƙarfi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mara aitu. min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidin lubb min kunna ban taba ga waɗanda suke masu tawayar hankali da addini amma kuma nan da nan su yi galaba akan hankalin akan namiji mai hankali kamar ku mata wato gashi namiji Allah ba cikakken hankali ya ba shi kuma karfi na jiki wanda bai bawa mace ba amma cikin dan kan lokaci kuma sai ta kayar da shi da makircinta da kullace kullace da ta. shi yasa suke cewa almar'atu aqwa ma takunu ad'afa ma takunu sanda mace ta fi nuna rauninta lokacin kuma ta fi karfi wato sanda za ta ce ta shagwagwabe kaga dai raunin ya fito sosai to a kuma lokacin ne za ta yi fawa a kan hankalinka nan da nan sai ka ka mi kauya gaskiya matan na a taimaka gaskiya ka dora ta kai gaskiya nan da nan ta shi yasa ko ko gurin shari'a aka je ana zuwa sai ta fashi da kuka kai ta dukan kanta ta shiga uku to aka samu wanda yake mai rauni ne wannan raunin nata sai ka da shi to shi yasa suka ce sanda tafi rauni sannan kuma ne tafi ƙarfi ya kuma sanda kake nuna karfin wannan ne kuma zakazama zama mai raunin to kaga a can ubangiji yana kwatanta kaidin mata ne fi muqabili kaidin rijal domin annabi yusuf alaihi salam da shi da ita ne suke fafatawa tana cewa ita ce mai gaskiya shi kuma yana cewa shi ne mai gaskiya wanda da karshe dai aka samu wannan da ya ba da wannan shawara a duba kaza a duba kaza idan aka duba taguwar sa aga da gaba ta yage to ita ce mai gaskiya shine makaryaci in aka duba taguwar ta aga da gaba ta yage to ita ce mai gaskiya abin nan shine mai gaskiya ita ce mai ƙarya to da aka duba wannan kuma aka ga cewa eh lalle ta baya ta yage kaga ashe ke yana kokarin gudu ne ta cafko shi amma da ta gaba ta yage to yana kokarin kai mata hari ne tana kokarin kare kanta har ta fizgiri gasa ta yaga masa riga amma in ta baya ne kaga alamar gudu zai yi ta finciko shi ta baya har gasa ta yage ana ganin ta baya sai ta innahu min kaidi kunna inna da kunna azim kin so ki kulla ma nabi yusuf makirci domin ku mata kuna da kaidi babba ma'ana aka kwatanta da namiji anan kuma da shaitan fi muqabil kaidillah anan magana ake da allazina yuqatiluna fi sabilillah da kuma fi sabilish shaitan kaga kaidin shaidan anan mukabil kaidin la babu shakka kaidin shaidan fi mukabil kaidin la bai wannan shine amma ka dauki wannan ka hada da wancan ka fita da da wani sakamako da zaka ci mutuncin ya mace ka ce gara shaidan ba akan ta ko shaidan ba a gurin ta zai koya wannan gaskiya ba adalci bane hmm? in su zama a to ai ko ɗaya ma ai ba sai sun zama su uku ba hakanan Allah ya ce cikin suratu suratul kaf wa iz qulna li adama fasajadu illa iblis kana min jinni fa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni lakum adu bi'sa badala ubangiji ka lokacin da muka ce wa mala'iku sujjada ga adam fasajadu sai duk suka yi sujjada illa iblisa sai iblisa shi kadai sai ya ki sujjada Allah ce kana min aljin ya kasance daga nau'in aljanu yake wato cikin jinsin aljanu yake halitta sa halitta ce ta aljanu haka shine ubansu fa fasaqa an amri rabbih sai yayi wa umarnin ubangijinsa tawaye ya fita daga umarnin ubangijinsa ya ce ba zai yi wa annabi adam sujjada ba ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ni na fi shi alkhairi domin ni daga wuta ka halicce ni shi kuma daga yumbu a asjudu lima khalaqta tina yanzu wanda kai da tabo shi zan yi wa sujjada ya kawo wani kiyasin sa na hankali wanda wani mahaukacin mawaki ya yarda da maganar iblis yake cewa iblisu afdalu min abikum adama fatanabbahu ya ma'ashar al-ashrari النار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار saboda hauka rashin hankali yake cewa ku a shararai ku sani fa iblisu ya fi ubanku adamu alkhairi ya fi shi domin iblisu daga taɓo abin nan daga wuta aka yi shi kuma ubanku adam shi fa adam ne fa amma ta yake ubanku ku ya jifar da shi ya fidda kansa ya jefa kansa cikin cikin eh, zuriya iblis to can ya fi dacewa da shi to shi ne Allah ya ce afa tattakhuzuna huwa zurriyatahu awliya min duni yanzu fa riki iblis da shi da zurriyarsa waɗanda suka bi shi da suka yi masa da'a awliya min duni masoya ba ni ba wahum lakum adu alhalin su makiya ne gare ku bi'sa na badala fitar da wannan canji musanye da azzalumai suka yi maimakon su rike Allah da masoya Allah sai suka zo suna rike iblis da zurriyarsa lalle wannan sun yi abin nan mugun abin nan sun yi musanye wanda yake wanda yake yayi buri kaga anan ubangiji madaukakin sarki sai ya nuna cewa dukkan waɗanda suka jibinci iblis to sun zama waliyansa afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni ya zama shi waliyan su ko shaydanu sun zama waliyan su su ba kuma sun zama waliyan shaydanu din sannan Allah ya ce wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina babu shi a nusrata ko akwai wannan ayar eh aha to ita ce a bayan wannan ko dan na kamar akwai bambanci wajen wajen karanto ayoyin da kai wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina wanda duk zai riki shaytan ya zama majibincinsa ba Allah ba to hakika yayi asara asara mabayyaniya wato yayi asara asarar da babu asarar da ta mutum ya rasa ransa ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalansa ya rasa komai ya zan yana tare da Allah wannan ita ce riba amma idan da zai samu komai ya rasa Allah to wannan ita ce asara asara kuma mabayyaniya domin asara ce wacce mutum in ya fada cikinta Allah ya kiyashe mu za ta zama asara ce ta har abada ta dindindin wanda duk ya rasa Allah ya asara to kaga duk wanda zai riki wa shaidan to ya zama waliyu shaidan shaidan kuma ya zama waliyinsa ba za ka zama waliyu shaidan ba sai ka saki Allah wanda duk zai zama waliyu shaidan to baya tare da Allah wanda kuma zai zama waliyun Allah to baya tare da shaidan baiwa ka raba kafa yau kana nan gobe kana can ko dai kai nan ko kai nan amma babu wani kuma abu tsakiya kai ba nan ba kai ba nan ba kamar yadda zamu gani a cikin a su abin nan ayar da zai kawo mana ta cikin suratul araf Allah ya ce wa qala ya ce wa qala ta'ala allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa hasbunallahu wa ni'imal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin waɗannan ayar wannan ayoyin sun sauka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi da sahabbansa sun dawo daga yakin Uhud kun san yakin Uhud bayan an fafata an yi jina-jina kare jini bai jini wato musulmi sun jigata su ma kafirai sun jigata kusan abinda yan bai suke ta duro duro aka yi an kashe nan an kashe nan kowa ya ji jiki ba haka ba nasara aka yi akan muminai ba aka mulkushe su a'a an sun dai ji jiki su kuma kafirai su ba ba a murkushe su ba amma su kuma sun ji jiki duk da haka ya kasance uhudu ba a kirari da ita ba alfahari da uhudu kamar yadda ake kirari da badar saboda badar an yi nasara cikakkiya to idan aka samu fafatawa tsakanin bangarori guda biyu musulmi da wanda ba musulmi ba sai ya zama da musulmi ba su yi nasara ba gaba daya kuma ba a yi nasara a kansu ba gaba daya an tashi wato ɗaya da ɗaya ko zero zero to a musulunce ba a alfahari da wannan yakin don shi jihadi aslan an kawo shi ne don musulunci ya ƙara ƙarfi ya ƙara fawa ya ƙara ba da tsoro da Allah ya ce wa iddulahum mastata'tum min quwwa wa min ribat al-khalq sai ce me turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwa shi hatta tanadin da za ku dan su tsorata su duka jin tsoron amma in ka yi motsin da kai za ka da kana gudu wannan ba jihadi wannan ba jihadi ba duk wani motsin da za ka zo kana ta kuma kana lallashi da Allah a yi maka afuwa ko kana ƙarya kaga wannan ba ba ne jihadi ba jihadi a tarihin musulunci ka da tarihin musulunci ka ga duk inda aka jinjina to zaka samu musulmi ne a sama kuma ƙarfi suka ƙara yi addinin su ƙara fitowa yi ai da da a bawa addinin kariya ya ƙara fitowa ya ƙara bayyana shi yasa aka shar'anta shi kansa jihadin to bayan an da daga yakin Uhud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari Abu Sufyan yana shirye-shiryen ko su sake kawo ɗauki Madina to da ya ji wannan labari sai ce to mun riga su mu sai ya zaɓi mutane wasu mutane duk da gashi an yi jina-jina an jikkata amma annabi sai ya zaɓe su yace ku je ku kai musu farmaki kafin su su kawo mana shine Allah ce alladhina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim kaga ce min ba'di ma asabahum al bayan sun jigata sun wahala wani da sara a jikinsa wani ya fadi ya kurje wani ya bige kansa wato wato suna jin jiki amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku kai musu hari domin mun ji labari to shine Allah madaukakin sarki ce allazina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum alqarh lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim allazina qala lahum nas inna an-nasa qad jama'u lakum lokacin da Abu Sufyan su kuma suka ji labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana turo da sai suka turo wasu mutane akan cewa in sun je su gaya musulmi cewa ai Abu Sufyan suna nan sun ƙara yawa sun yi dabbazo sai da ba za ku iya da su ba kada ku kuskura ku ce za ku tunkare su ai yanzu yawan nasu ya ɓaci wannan sun yi dan su jefa tsoro cikin zukatan waɗannan da annabi sallallahu alaihi ya tura wannan ita ce ake kira ghazwatu hamra al asad wanda ta kasance bayan uhud wato ba a ma dawo madina ba annabi ya tura waɗannan to shine lokacin da aka zo aka gaya musu wannan magana ta a firgita su sai wannan bai firgita su ba sai ya ƙara musu nutsuwa da imani da yaƙini shi da Allah ya saukar da waɗannan ayoyin yana yaban su allazina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil waɗanda wasu mutane suka ce da su inna an-nas qad jama'u lakum lalle mutane suna nan wato Qurayshawa Abu Sufyan da mayakansa sun yi sun haɗu sun yi dandazo domin yakar ku fakshawhum don ku ji tsoron su fa imana sai wanda ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isan mana kuma ma da abin dogara idan ya zama shi ne Allah wannan kalma suka faɗa ita ce kalmar kuma da annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗa lokacin da aka yi kokarin jefa shi cikin wuta ta hanyar harba shi da majaujawa abin da ya faɗa kenan hasbunallah wa ni'mal wakil su ba kuma abin da suka faɗa kenan su annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma abin da ya faɗa kenan fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka juya da wata ni'ima daga Allah wa fadlin da wata fadla lam yamsashum su'un babu abin da ya same su na bacin rai mai bakanta mai bakanta zuciya wato babu wani abu na bacin rai da ya same su suka je suka kai farmaki har ma suka zo da wata ganima wattaba'u ridwanallah suka biyar da Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah lalle wannan mutane shaidan ne yake tsoratar da masoyansa wato shaidan ne ya so ya jefa tsoro cikin waɗanda suka yarda da shi sai aka yi sa'a ko kuma ba cikin da a ce masoya shaidan ne majibinta shaidan ne waɗanda suke dogara da shi to da sai ku ji tsoro sai ya zama da kuma ku ji tsoro ba amma wannan irin kalmomin shaidan yana tsoratar da masoyansa da su fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin da ka ku ji tsoron su ku ji tsorona in kun kasance mu'minai don haka biyayyar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama anan sai ta zanta amfane su yayin da suka yayin da suka suka saba wa annabi sallallahu alaihi wa a Uhudu sai ya zan wannan sabawar ta jawo musu wato kushin Allah wanda har ya ja aka karkashe wasu daga cikinsu. su haka nan Allah ce inna ja'alna ash-shayatin awliya alladhina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqo 'alayhim ad-dalalah innahum ittakhadhu shayatin auliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun ubangiji yace inna ja'alna shayatin lalle mu mun sanya shaydanu awliya'a lil ladina la yu'minun waliyai masoya majibinta ga waɗanda basa imani domin wanda yake da imani to yana da sifa ta waliyan Allah wanda baya da imani shine yake da sifa ta waliyan shaidan don sai muka sanya su sai muka sanya shaidanu waliyansu su ma sai suka zama auliya a shaitan yayin da shaidan ya zama waliyinsu su kuma za su zama su ma waliyansa wa idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wata alfasha qalu wajadna alaiha aba'ana idan aka hana su ku daina wannan abin da kuke yi ba daidai bane laifi ne abin da za su bude baki su gaya maka su ce akan haka muka samu iyayenmu wallahu amara biha Allah ne ma ya umarce mu mu a haka muka samu iya kuma Allah ne ya umarce mu mu qul to ka ga musu inna Allah la ya'muru bil fasha Allah baya umarni ayi al fasha baya umarni a saba masa ataquluna ala Allah ma la ta'lamu za ku rika faɗar magana kuna jingina wa Allah abinda ba ku da ilimi a kansa Allah baya yin umarni da ma'asiya sai dai umarni da da'asa sai dai umarni da da abin da yake bauta ne gare shi qul amara rabbi bil qist ubangiji yayi umarni da adalci wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin ku tsayar da fuskarku a inda duk gurin ibada yake ya zama na kulle zumci gurin ibada ta hanyar bautar Allah wa du'uhu mukhlisina lahu din ku kirawo shi ku bauta masa kuna masu tsantsanta addini gare shi kama bada'akum ta'udun kamar yadda fara halittar ku haka za ku koma ubangiji zai dawo da ku ya sake halittar ku karo na biyu kamar yadda ya halicce ku karo na farko sai ya ce fariƙan hada wa fariqan haqqa alaihim balala wani ɓangare na mutane ubangiji ya shiryar da su wani ɓangare kuma wato bata ta cancanta a kansu me yasa innahu muttakhadhu shayatin awliya saboda su riki shaidanu su ne abokansu su ne majibantan al'amuransu ma'ana sun mayar da da'a su gaba ɗaya ga shaidan abinda shaidan yake so shi suke yi abinda Allah yake so kuma ba sa yi wa yahsabuna annahum muhtadun suna tsammanin su akan shari'a suke wannan shi ya kun yuri kana laifi amma kuma ganin daidai kake yi wanda yake laifi yana jin laifi yake yi yana da dama dama an fi sa tsammanin wata rana zai daina dan shi da kansa duk sanda ya laifin kuma ya koma gida ya kwanta zai yi ta saƙa abin a zuciyarsa yana zargin kansa yana Allah wadai da kansa to yau da gobe yau da gobe sai ka ga wata rana ya daina abin kwata-kwata amma wanda zai yi yi yana jin cewa ai yau ya yi wa Allah da'a ai yau ya yi bajinta yau ya yi abin da zai ƙara kusantar da shi ga annabi ko ga aljanna wannan ai zai wuya ka zo ka ce da shi ya bar wannan abin a ka raba ni da Allah kenan ko ka raba ni da annabi ai ba zai daina ba to shi yasa iblis ya fi san mai bid'a akan mai saban Allah game da sufiyar sauri yake faɗa shi iblis ya fi haba haba da ɗan bid'a sama da mai sabo shi mai sabo wannan ya san ba daidai ba ne, har yanzu bai yarda da ni ba kawai dai yana mun kara ne yana yin abin da nake so amma wannan ya amince da abin da nake don haka kullun ya fi haba haba da ɗan bid'a yana jin wannan abokin tafiya ne ba ranar rahuwa to ba in ba ya dawo ya gane cewa ma'asiya ce ba to ba zai bari ba shi yasa malamai suka fi tsanantawa akan bid'a sama da ma'asiya sama da ma'asiya domin mai ma'asi akwai yiwuwa kana duk sanda kake mai wa'azi ma watakila kai yana ta kuka ba zai faɗa da kai ba saboda ya san gaskiya ce kake gaya masa amma dan bid'a sai kai maka sara ba kuna gani ba saboda shi yanzu yana ganin zaka rusa masa addininsa kana so ka raba shi da aljanna shi yasa wani lokaci an fi tausayinsa sama da wancan saboda shi tashi cutar ta fi kamari sosai wato cutarsa cutar bid'a a addini kamar cutar aids ce wato ka san cutar aids duk jihazul mana'a garkuwar jiki take kashewa an gane garkuwar jiki take kashewa garkuwar jiki addini shine kitabu sunna kitabu sunna su suke maka garkuwa wani abu zai zo shiga cikin addinin kai gurɓata su ba da abu ya zo za su tunkare shi in mai kyau ne su ba shi hanya ya shigo in ba mai kyau bane su watsar da shi to ita bid'a kuma jihazul mana'a din take kashewa wannan garkuwar jikin take karkashewa da haka shi ga dan bid'a komai karɓa yake haka dan bid'a ba ƙyanƙyamar ba ƙyamar bid'a ko ba sai shi a ta zo da bid'o'i sai ga dan bid'a dan bid'ar garin ku shi ga shi ma yana yi tare da su suna wasu waƙe-waƙe da ciki a ciki ana habaici ga sahabbai sai ga shi ma yana maimaita an fito maulidi ana zanga-zanga da ba yi da aka mai da maulidi zanga-zanga shi ma sai rika yin zanga-zanga da rika rali saboda ba da jihazul mana'a ba da wannan garko jikin za ka kome ya zo sai ya shiga to shi yasa ya fi ban tausayi sai an yi da gaske kafin a shawo kansa Allah ya sauki idan muka ce jihazul mana'a dini kitabu wa sunna alkitabu wa sunna ba su a karan kansu suke tashi alkur'ani shi kadai ya tashi ya bude kansa ya karanta kansa ba ko a bukhari kaga ya bude kansa yana karanta kansa ai ba haka bane ko wannan kowa ya sani su waye ke yin wannan aikin malaman sunna haka malamai na sunna a ko ina sune jihazul mala'a na al'umma dan su su karanta maka alqur'anin su yi maka kyakkyawar fassara su karanta maka hadisin su maka kyakkyawar fassara ko ba su boye maka abin da yake na gaskiya ba shi yasa duk al'ummar da ake so a rusa ta to su ake tunkara a ga an zubar musu da mutunci an lalata su an karya kadarinsu an fitar da yarda tsakaninsu da mabiyansu dan aka haka to za za al'umma ba ta da jihazul mana'a din ba ba inda za ta ji alkur'anin da hadisin bare su zama mata garkuwa din shi yasa za a ga duk inda ake hajima wato ake kokarin lalata addini to farko waɗanda za a yi hara su ne malamai ko malaman ba na Allah dan an san tabbas da zarar aka gama da su to shikenan al'umma ta shiga haisa baisa ta shiga rudani komai aka kawo babu wanda zai yi wa mutane bayani kuma yanzu ya ce da su wannan abun mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne, tunda duk kowa an lalata shi sai za ka ga a masar lokacin da kura mulkin mallaka da suka so su ga sun karya kadaran musulunci a duniya inda suka hara al-azhar al-azhar nan suka hara saboda sun san al-azhar ita ce al-qal'a al-ilmiya lil islami a lokacin ana neman kwata ta ilimi ta duniya a lokacin al-azhar duk inda musulmi yake a duniya ya yarda cewa Abin da zai fito daga barakin malaman azhar ilimi ne to sai aka cewa to a karya wannan kadar lokacin da azhar tsaye take da kafafuwanta auqaf da musulmi suke tarawa waƙafi waƙafi da musulmi suke bayarwa shi ke rike da azhar da malamanta da ɗalibanta da kawai kowace gwamnati haka za ta zo ta yi ga azhar ta tafi tabatta babu wani wanda yake da iko na ya naɗa ko ya cire ko ya soka ko ya zare a cikin azahar sai su kansu malaman gwamnati ba za ta sa shekul azahar ba ballantana ta nada wanda yake mata wala'i ba za ta cire wani ba ta ce ta fitar da shi dan kawai baya tare da ita ba ta da dama wannan dan ba ita ke ba su taro da kwabo ba kudaden su duk suna fitowa ne daga daga auqaf na musulmi da aka tashi farko abin da aka yi sai aka sai gwamnati ce duk ta kwace auqaf din ta musu ministry sai wuzaratul awqaf an yi ministry wacce take kula da wakafi ta kuma kaga wakafi da kuma karkashin gwamnati kaga bitali azhar dole sai ta tara ita ba kokonta gwamnati ta yan mata to tunda sai an yan muku dole ne ku tsaya ku yi biyayya da can azhar daga ko ina daga ko ina mutum yazo zai iya zama shekul azhar iliminsa shi zai kai shi wannan matsayin malamai kuma su suke taruwa su zaɓi shekul azhar ce wannan shi ya kamata ya rike mashayikha wanda shi ne rawanin da ya fi kowanne martaba da matsayi a masa a duniya ba a lokacin gaba daya to malamai za su yi wannan zaben to da gwamnati ta zo ta rungume a zahar din shikenan kamar yadda kish yake cewa kun ta zakaran fa annasuka da jami'ul azhar ake cewa jami'u kaga namiji kenan a larabci sai suka dada ta jami'atul azhar sai suka kara wata ta'ut ta'nif sai ya zama mace yace Allah sarki kunta zakaran fa anna suka kana namijinka suka fara bayar da kai mace ta koma jami'atul azhar tana koma jami'atul azhar nan kuma gwamnati ta rika shiga ita ce za ta sa shekul azhar ba ka ba za ta zaɓi sai wani rubabbe wanda daman ta gama da shi ta zama gaba Shakir kun sa akwai Ahmad Muhammad Shakir ko Ahmad Shakir shine wanda kuka fi sani Ahmad Muhammad Shakir to babansa Muhammad Sheikh Muhammad Shakir baban Ahmad Shakir babban malami ne a Masar a zamaninsa suna daga cikin shehunan Azhar din wata rana wani limami irin limaman da an riga an saye su shikenan ba Hussein sanannen marubuci ne na adabin larabci a Masar shi ne farko wanda ya fara samun digiri na uku akan adabin larabci a ƙasar Masar gaba ɗaya amma a jami'atu Sorbonne a Faransa da haka da ya je Faransa ya da ƙazantar Faransa ya dawo yana ta yada maganganu na fitsara da kafirci har ma yana cewa misrawa ba za ku ci gaba ba sai kun koma kun rungumi al'adu irin na turawa shar yadda ba yake cewa sharruhu wa khairahu wa sharrahu hulwahu wa murrahu duk al'adunsu masu kyau da marasa kyau inda kuna so ku ci gaba ina ba ku shawara sai kun yi wannan ya yi fitsara a zamaninsa gaskiya da Hussein makaho ne tun yana shekara hudu ya makanci kuma ya yi karatu a zahar daga ba aka kai shi faransa sai ya zama baturan faransa amma da fata irin ta larabawa a jikinsa ya auyo 'yan faransa ya zo da ita ya rayu 'ya'yansa ma sunayen turar ƙasa musu ko ta isa margaret margaret ɗaha hussein <laughs> to lokacin da ya zo yana jiji da kansa aka ba shi shine ministan ilimi na ƙasar sai ya zo sallah a wani masallaci a lokacin shi ma shugaban ƙasa na wannan lokacin na jin jamal abdul nasir shi ma ya zo sallah a masallacin sai suka haɗu to limami yana hawa hudubarsa ga ɗa Hussein shi ne ministan ilimi ga Jamal Abdul Nasir Jamal Abdul Nasir kamar da ku sani ɗan gurguzu ne a lokacin yana yana bautar da Soviet ne sai ga su sun zo a masallaci an yi sallah to a hudu basa sai yake cewa ma abasa wa mata walla an ja'ahu al wai shi Jamal Abdul Nasir ma a basa wa ma walla an ja'ahu al-a'ma a'ma din shine dan ana gama sallah Muhammad Shakir Sheikh Muhammad Shakir sai ya tashi ya ce jama'a musulmi ku tashi ku sake sallah limamin ku ya ridda da na haɓe ce ke wa manzon Allah Allah ya ce wa manzon Allah basa wata walla an ja'ahu al-a'ma to ga wani yayi abinda wato ya fi na manzo Allah kyau shi wannan ma a basa wa mata walla amma annabi a basa wa tawalla a lokacin Muhammad Sheikh Muhammad Shakir ya tashi ya ce jama'a ku tashi ku sake sallar ku limamin ku ya ridda ga sarki ga ga shugaba Jamal Abdul Nasir ga da Hussein wazirin ilimi bai hana shi faɗi wannan maganar ba aka zo aka yi ta tafka shari'a shi kuma liman sai ya daga kara kotu ya kai shek muhammad shakir kotu cewa ya masa hukuncin da shi a biyu shi kaga shi wai shi ne yanzu mai haƙƙi ƙarshe daga ƙarshe wallahi sai da limamin nan ya dawo a rayuwarsa muhammad shakir allah ya cika masa da dukkan abin da mumini yake samu a rayuwarsa ya mutu da daraja da martaba ana ganin girmansa dan da ƙarshe dole aka janye shi ya janye shari'ar saboda gaba ɗaya sha'ab al'umma gaba ɗaya ta goyi bayan wannan malamin dole ya haƙura ya janye shari'ar bai mutu ba sai da ya dawo yana tsince-tsince a bola wannan limam sai da ya dawo yana tsince-tsince a bola Allah ya tozarta shi ya wulakanta shi shi yasa ibnu taymiya yake cewa haƙƙin manzo Allah baya faduwa duk wanda zai ci mutuncin manzon Allah to ko ba a yi masa hukunci ba a zai ido sai an sai Allah ya masa wani abu ka mutumin nan bai bai kare rayuwarsa sai gashi ya dawo ya gama bambadancin ya gama yabansu sai gashi ya da kaskantacce yana yana tsince tsinci a bola sauraka malamai su ne jihazul mana'a su suke bawa al'umma kariya idan babu malamai aka ci mutuncin malamai ko aka lalata malamai to nan an jefa al'umma cikin wani hali shi yasa duk masu son su karya da'awa to farkon waɗanda suke kokarin su ga sun lalata su ne malamai suka lalata malamai su jefa kiyayya da kiki juna da hassada da zargi a cikin zukatan mabiyansu su zo su ba sa ganin gitwa su ba sa ganin girman su to nan ko baka da kaya zama kamar wanda ka kamu da x duk wata cuta kuma ta shiga jikinka don ba wanda zai baka kariya za ka wai mutum shi yake sauraron ilimi shi ake karantarwa amma idan wani malami ya bata masa rai sai ce na daina zuwa karatun sama wallahi ni na daina ma wallahi wato shi yana zuwa karatun ka yana maka alfarma sai ka alfarma yake maka dan haka tunda kai masa ba daidai ba shi ya daina zuwa to haka gobe ya koma can can ma bata da shi gobe ya koma can can ma bata da shi shikenan a kwana a tashi sai ka ganshi wani iri kace ah wannan ba shi ne yake zuwa gadon kai karatu ba ya na ganshi haka ce ida ba jihazul mala'a eh sa kama shi <laughs> Allah sauki amin Allah ce fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad na innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sannan ce wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliya'ihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la Allah ce lalle shaydanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu wasu suna kus su rada wa magana ta bata dan su rika jayayya da ku da irin wannan wahayi da shaydanu suke musu in har kuka kasance kun yi musu biyayya to lalle kuma kun zama masu shirka wa qala al-khalil alayhi salatu wa salam ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman fa takuna lish waliya ce ya babana ina jiye maka tsoron an yamassaka azabun min ar-rahman wata azaba daga Allah mai rama ta shafe ka fa takuna lish waliya sai ka zama waliyin shaytan wato ka zama mabiyin shaidan maimakon ka zama waliyin Allah wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwwa wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda kada ku riki maƙiyana kuma maƙiyanku masoya majibinta ma'ana waɗanda duk suke maƙiyanku ne to ba auliya ɗinku ku ba abokanku bane ba abokan zumuncinku bane ba masoyanku bane kada kuyi wannan kun san wannan aya ta sauka ko waɗannan ayoyi sun sauka a lokacin da hafiz ibnu abi balta sahabi ne na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya rubuta yana gaya wa quraishawa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zo ya yaƙe su lokacin da annabi zai fita fathu makka to ya ɓoye labarin dan kada quraishawa su ji su yi tanadi ya zama na an kafsa fada yana so ya je ya cinye maka cikin ruwan sanyi haka sai ya ɓoye labarin fita fathu makka hatib ibn abi balta'a ya yi hijira daga makka ya zo madina ya bar dukiyarsa a can da yan uwansa ba su da wanda zai kare su saboda shi ba mutumin makka bane don haka ba shi da kabila da za ta tsaya ta kare masa dukiyarsa ko ta kare masa 'ya'yansa to sai yake ganin cewa bara yayi wani abu da zai taimaka wa mushrikai ko yaya ne dan ya zama na su ma suna gaya musu alfarma ba da su ma su musu alfarma su kyale masa danginsa da da dukiyarsa ba su taba ba sai ya rubuta takarda ya ba mu wata arniya za ta je ta kai Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya gaya masa cewa gashi gashi akwai wata mata tana nan an ba takarda za ta je ta tona asirin kai ma mutanen Makka farmaki fato Makka nan da nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Ali ina jin da zubairu bin Awwam ko waninsa suka je suka tare ta ba ta kai ba suka tare ta suka ce ta kawo takardar da take wajenta ta ce ita ba wata takarda suka ce ta kawo ko sai mata tsirara karshe a karkashin kitsan ta fito da da takardar ta ba su a kawo shine wan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa hadu bin abi balta abin nan a lokacin sayyidina umar yace ya rasulullahi a kyale ni in sare masa kai don munafiki ne shine annabi sallallahu alaihi ya yace a ya umar ka sani cewa ubangiji ya yi tsinkaye ga mutanen badar la'alla Allah tala ala ahli badar wa qala a'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum ku yi abin da kuke so na gafarta muku hatsib yana cikin wanda suka je badar ce ubangiji ya yi wannan alfarma ga mutanen badar kai kuma kace ka kashe shi shine ita tambaye shi me yasa kai haka sai ce wallahi shi bai yi ba dan kin Allah da manzonsa yana son Allah yana son manzo amma saboda shi mai rauni ne a maka ba shi da dangi ya bar yan uwansa ya bar dukiyarsa sai ya ga cewa ba barayi wani abin da zai zama yana da wata minna ga kafiran maka watakila ko sa dan rangonta wa yan uwansa kai wannan shi yasa yi wato wani abu ne na duniya yasa yayi amma ba na addini ba a zuciyarsa yana son Allah yana son manzon Allah amma wani abu na san duniya shi ya kwashe shi to shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi kaga ashe Hatib ibnu Abi Balta'a a gurin Allah bai kafirta ba shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dan a fahimci cewa irin sai da Umar da suke ci a kyale sare masa kai Allah ba ya yi masa shaida cewa ba mumini ne ba duk da ya ce la tattakhidhu aduwwa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati kaga Allah ya faɗi cewa kuna nuna musu soyayya amma duk da haka sai ya ce da su muminai a wancan satin mun yi magana akan wani irin so ne da tawalli na kafirai yake sa ka kafirta ni wannan magana don ka ce ba duka tawalli da ka jibinci kafiri ko ka shi shi kenan ka kafirta ba kamar yadda ke gani ce ai wala da bara yana nufin kawai kada a ganka da kafiri ko kuma in ka tsaya da kafiri ka bata fuska ka murtike kana muzurai amma a ganka kana masa dariya kana murmushi ko kuna tafawa ko kuna lissafin riba za ku raba ce kai wannan kai ta wallin kafirai ba wala iba wa rabbara kan kafirta ina zafin kai ne akwai inda ake tawallin da yake kafirta mutum shine kayi abin da za ka taimaka musu har zuci kana so su yi nasara akan muminai irin wanda munafikai suka yi wannan shi yake fitar da mutum daga musulunci ka rika jin cewa bara ka yi taimakon da kafiri zai yi rinjaye akan musulmi zai karya musulunci wanda ya wannan ta wannan amma wani abu na duniya sai ya sa ka dan so shi kai wa dinnan wannan baya kafirta mu in ka yi abin da musulmi za su cutu ba dan wai kana son shi ba saboda wata maslaha ta duniya wannan kayi kabira min al kaba'ir ita ce wanda Allah yake magana din kaga bai ce ba ya kira su da sunan mu'minai kuma ya faɗi laifin tutulquna ilaikum ilayhim bil mawadda da ibn taymiya ka wannan wajhu shahid anan aduwi wa aduwakum awliya kaga duk makiyana da makiyanku to waliyan shaidan ne ba namu bane ku kuma auliya'i ne masoyana ne waliyaina ne kaga ashe kenan akwai waliyan Allah akwai waliyan shaidan wannan shine dalilin da yasa ibnu taymiya ya kawo mana ayoyin shi yasa ya takaita su yace ila qawlihi ta'ala <coughs> innaka antal azizul hakim ibnu taymiya bai jero ayoyin duka ba saboda wannan shine wajhu shahid a shi mai buga wannan shine suka karasa ayoyin kuma aka zo karshe bayan an ce innaka antal azizul hakim kuma aka ce ila qawli innaka antal azizul hakim kaga wannan dubbaranci ne tunda ka riga ka kawo karshe kuma mai ila qawli ai babu wani innaka antal azizul hakim a gaba sai wannan din ayoyi guda biyar na cikin suratul mumtahana to wannan gabatarwa ce ibnu taymiya yayin shimfiɗa ce dan a san cewa eh lalle a yadda akwai auliya'ul rahman akwai auliya'ul shaitan alqur'ani cike yake da wannan bayani to yanzu kowane ne dole gamsu babu maganar aja da ibnu taymiya kan wannan gabar an yadda kenan sunan littafin shi daidai ne babu matsala to sai yanzu kuma yayi bayanin to yanzu kuma yaya za mu fahimci dalla dalla su yayi waliyan Allah su yayi waliyan shaidan to shine zai fara fasali faslun faslun haka zai yi su har guda goma sha hudu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta su gaba ɗaya, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda ya ce menene bambanci tsakanin shaidan da iblis iblis shine sunan uban shaidanu din duka shaidanu na aljanu sannan shine ogama dugu na shaidanu gaba ɗaya aljanu da mutanen duka shaidan kuma kalma ce da ake itlaqin ta ga shi iblis din shi kansa shaydan ne shine uban su gaba daya sannan duk wanda ya bi shi ya bi tafarkin sa shaydan ne sawa'un mutum ne ko aljanni ma kalmar shaydan tana kunsar duk wani wanda yake tare da iblis ya bi tafarkin sa ya jibince shi to shaydan ne shi kansa ta iya samu a cikin mutane a iya samu a cikin aljanu shi yasa Allah ce shayatin al-insi wal jinni shin ana samun ana samun littafanka wanda ka rubuta a ƙasar nan don mun nema ba mu samu ba ai tunda kace ka nema baka samu ba ai ba a samu kenan inda ana samu sai ka samu ba a samu sai ka je ƙasar Saudiya ko ka je Masar anan za ka samu haka sai ka ba masu zuwa hajji ko umara gashi ne zan fara tafiya hajji sai ka hada su da dakon littafai shi ya sani menene hukuncin soyayyar da musulmi ke yi wa 'yan kwallon kafa da jaruman fina-finan turai saboda bajintarsu ba don kafircinsu ba yanzu dan kwallon kafa wani bajinta gare shi ko dan fim har wani bajinta gare su ai ba ba ragwaye irin 'yan kwallon kafa ma ko faɗa ya tashi dan kwallon shi ke fara guduwa lokacin da saddam ya shiga ya shiga kuwait sai ba da suka gudu ɗan ƙwallon ne ba ban ga wata bajinta ba da za ta sa harka ka abin nan sauraka idan yana lele bol yana wasa da ita yana cin ƙwallo, wannan lele bol da wasan da ita shi yasa wani abu ne wanda yake na ɗabi'a baya daga cikin so na addini akwai abin da muka ce so na addini wanda wannan bai halatta ba wannan lele ƙwallon ce ta sa watakila yake birge ka birgewa wani abu ne daban mace ce birgewa yake take rikidewa ta zama so a gunta mace ta ce wane yana birge ta to a hankali za ji ta ce tana son shi sabanin namiji al-ijab a gurinsa daban al-mahabba kuma daban so kuma daban a gurinsa Allah ya jarrabe mu da wannan annoba wacce ta sa da dama daga cikin samari hankalinsu ya tafi inda ba zai kamata ya tafi ba wata jarraba ce Allah ya so ya yi wannan al'umma watakila don ladanta ya ƙaru ta hanyar fafutuka da zuciya da yaƙar zuciya akan waɗannan abubuwa da sanda hanyoyin shaidan suka ƙara yawaita sannan kai kuma ka ƙara ƙaimi wajen ka yaƙi zuciyarka akan kauce musu babu shakka ladan ka zai zama yana da yawa to kila rabar ubangiji anan shine ya tsara wa wannan al'umma lada ta hanyar fafutuka da za ta yi ta dan kauce ma waɗannan abubuwa amma babu shakka akwai jarraba akwai ibtila'i a ciki yadda hankali ya raja akan harkar kwallo abin ya wuce iyaka ya wuce kima kaga har ma za a iya fada a iya batawa abin nan a yanke zumunci aure ya rabu a sabili da kwallon wannan abin ya ko ya zama hauka ya wuce batun wani birgewa kuma abin ya zama annoba saboda ka sai dai mu ta addu'a mu ta kokarin kuma nusar da samari da matasa akan cewa aikin da yake gaban su ja ne, al'umma tana da bukatar su sinadarin rayuwar wannan al'umma idan har aka ci nasara wajen kawar musu da hankali zuwa ga wani abu marar amfani a rayuwarsu wanda zai jawo musu ma wani bala'i wani ya hawan jini ma ya kashe shi a banza da wofi kana farin ciki ko wani ya ci bol ko wani bai ci ba har a samu mace mace da kashe kashe wanda ya ɗauko abin hawan sai tattaka wasu kamar da yake faruwa an fito daga bol an ci wani nasi ya fito da mota ya tattaka mutane ya kakkashe su kuma shakka wannan abin eh, wato hauka ya wuce duk abin da kake tsammanin zaka zaka iya suranta abin saboda haka sai dai mu ta fatan Allah madaukakin sarki ya lakafa mu wannan al'umma babu shakka kalubalan kalubalan babba ne an ce aure ya mutu a dalilin ban ai kaga ai abu abu yayi nisa eh abin yayi tsanani fa Allah ya sauke ka babu wanda zai goyi bayan irin wannan yaya ma'anonin waɗannan ƙarshen ayoyin yake Allah baya shiryar da fasikai ko Allah baya shiryar da azzalumai abinda Allah yake nufi a nan duk wanda yake zalunci matuƙar bai bar zalunci ba to ba zai taɓa dawowa kan shirya ba wato duk sanda mun sha faɗa duk sanda mutum yake aikin alkhairi to duk aikin alkhairi zai yi masa jagoranci zuwa ga wani aikin alkhairi sanda zai yi aikin sharri kuma wannan aikin sharri in bai tuba ba sai ya haifar da wani sharrin in bai tuba ba sai shi ma ya haifar da wani sharrin haka za su yi ta ƙaruwa su yi ta hayayyafa su yi ta hauhawa Allah maɗaukakin sarki shi ya nuna wannan a cikin alƙur'anin sa mai girma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi ma ya nuna haka a cikin alƙur'ani a cikin sunnarsa wacce take mai inganci Allah madaukakin sarki yana cewa law annahum ولو ah, أنهم ah, mm, mm, mm, ba wannan nake so kawo ba ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما kaga Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita ba a ce sun aikata abinda ake musu wa'azi da shi ake karantar da su ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi da za su yi aiki da abinda ake karantar da su lakana khairan lahum da wannan ya zama musu alkhairi wa ashadda tathbita da kuma sai ya fi wato kafar da su su tsaya da kababuwansu akan Allah ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala la hadainahum siratan mustaqima da mun ba su lada mai girma kuma da mun shiryar da su wato kaga aikin da suka yi na alkhairi da wato da za su aikata aiki na alkhairi wanda umar Allah yake umarni da su da sai ya shiryar da su kuma ma'ana ya ƙara nuna musu wani alkhairin su aikata haka nan sabo shi ma haka yake yake haifar da sabo wani qallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra inda ba su yi imani da shi ba a karan farko wannan rashin imanin sai ya sa muka rika jujjuya zukatansu da ganin su ba sa ganin gaskiya ba sa fahimtar gaskiya su yi aiki da ita ashe kenan duk sanda mutum yayi sabo to wannan sabon in bai yi tuba da gare shi ba zai haifar masa da wani sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila an-nar ولا يزال الرشد يكذب ويتهرى a حتى يكتب عند الله كذابا kaga annabi ce ku yi gaskiya ku zama masu gaskiya domin gaskiya tana jagoranci tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi kuma na jagoranci zuwa ga aljanna ma'ana duk sanda kayi gaskiya wannan gaskiyar zata haifar maka wani alkhairi ne shi kuma alkhairin zai rika hayayyafa har ya kai ka shiga aljanna haka nan mutum ba zai gushe ba yana mai yana gaskiya yana dan gaskiya har ya zama sai ya zama siddiqi a gurin Allah haka nan kuma yace na hane ku daga yin ƙarya domin ƙarya na haifar da aikin fajirci tana shiryarwa tana jagoranci zuwa ga fajirci kaga ƙarya zunubi ne wannan zunubin kuma zai haifar da wani zunubin zunubin ya rika hauhawa har ya kai mutum zuwa ga shiga wuta shi yasa suke cewa inna inna jaza'il hasana alhasanata ba'daha wa jaza'i sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki shine ta haifar da wani kyakkyawan aiki shi yasa zaka ji malamai ana cewa alamar Allah ya karbi azumin ka bayan azumi a ga ka ci gaba da aikin da kake na alkhairi baka daina ba ma'ana wannan aikin da kai na cikin azumi ya haifar maka da kuma wasu ayyuka alkhairi bayan azumi alamar hajji karɓaɓɓiya a ga bayan ka je hajji ka dawo inda can mutum ba mutumin arziki ba a ga ya zama mutumin kirki kuma a ga ya da lizumci masallaci ya lizumci qur'ani ya lizumci darussa wanda da ba haka yake ba alamar to hajjin sama bulci hajjin sama burur ne ubangiji ya karba da haka ya haifar masa da zama da alheri a rayuwarsa amma mutumin da zai je hajji in ya dawo sai ka kamar wani dan karamin fir'auna kaga wannan alamar ya je can dai an hau dutse da shi ya sauko ya hau gangara ya hau tuddai ya shiga rububi an je iyafon ya yi sayayya ya awo ya dawo gida za ka ga ya zo wasu abubuwan ma a wata shekara an gama an sauko daga arfa wasu samari suna hira 'yan kano ne yana jin ɗan yana cewa yanzu ai mun dawo fresh sai mu fara from the beginning shi ya riga ya ba a kansa sakamakon wai yanzu fayil ɗinsa ba kamai from the beginning zai fara laifi to kaga tun daga nan zaka san cewa tsalle-tsalle kawai ya je da guje-guje ba aiki hajje ba dan da aikin hajje ya imani zai akwai waɗanda ba mutanen kirki ba ne amma shigar su ƙasa mai tsarki suka je suka yi ɗawafi Allah ya kwarara wani imani a zuciya suka dawo da zuciya mai haske kamar ba su ba Allah ya canza su to wannan shine alamar an karba aikin to duk aiki na kwarai haifar da alkhairi yake a rayuwar mutum hukumar kuma aiki mummuna shine kuma Ya yi ta haifar masa da matsaloli kuma kamar ya ce idan mutum ya yi laifi bai tuba ba za a yi digo akan bakin digo akan zuciyarsa in ya sake yi kuma a sake yin wani bakin ɗigo haka na wannan ɗigon zai ta haɗuwa ta haɗuwa hatta ya kuna aswada mirbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran haka zuciyar sai ta waye gari baka irin duk ɗige laifuffuka ne sun rufe ta kamar yadda Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun wannan rainu din tsatsar gaba ɗaya ta rufe zuciyar zarar ta rufe zuciyar sai ka ga zuciyar ta zama kamar yadda annabi ya ce kan kuzi mujahiyan kamar kifaffen kofi ka ɗau kofi ka kifa shi akwai wani abu a ciki da zai zauna duk sai ya bare ka ɗau kofi a kife ka danna shi a cikin teku ka ɗago shi me zai fito da shi babu to haka zuciyar za ta juye ba yadda alheri ya shiga ya zauna ba zai zauna ba kal kuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara dan ya ga alkhairi ya ga gaskiya ba zai damu ba bai santa ba ya ga barna ba damun shi za ta yi ba to kaga irin su ne Allah ke cewa inna Allah la yahdi al-qawma zalimin wanda suka ci gaba da zalunci to kullun cikin bata za su yi ta haka nan la yahdi al-qawma al-fasiqin ma'anan wannan fis ɗin shi zai hana su samu shiriya din an gane ko wannan ita ce ba wai ana nufin in mutum yana fasiki ba zai taba zama mutumin kirki ba a in ya tuba ya daina shikenan ubangiji sai ya share masa abin da ya na baya kuma ya dawo from the beginning din da suka ce an ce akwai wani munzili da mutum zai kai a wajen sabawa Allah wai shaidan zai rabu da shi saboda shi ma ya zama shaidan wato wata ya zama shaidan ɗin kansa wannan shaidan yana tare da mutum ko da yaushe ma min ahadin minkum illa wa ma'ahu qarin annabi ce babu wani ɗaya fatan shaidan tare da shi yana yawo in ka shiga inda duk ka shiga ya bi ka in za ka ci abinci ba bismillah ku ci tare in ka zo wa iyalinka babu bismillah yi tarayya da kai wa sharikun fil amwali wal auladi da Allah ya faɗa yi musharaka da kai fil amwali cikin dukiyarka abincinka abin shanka wal aulad to wajen iyalanka duk mutum yana tare da wannan shaidan karin din da yake yawo tare da shi ba zai rabu da shi ba sai zai kai wani matsayi da karin din kusan ya gama aikinsa zai sa masa ido amma ba su ba zai kyale shi ba domin an yi attachin ɗinsa da shi ko ina su tafi tare ss ɗinsa ne yana kallonsa duk inda za a je su ji ga tare dan saboda akwai mala'iku lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah waɗannan su ma mala'ikun suna tare da shi wanda su kuma ta wani bangaren suna umartarsa da alkhairi yasa zuciyar dan adam kullum wani lokaci ta fizgi bangaren wannan eh, alkhairi wani lokaci bangaren sharri ya fusge ta to wannan hudurin mala'iku da hudurin wannan shaidan su ne suke ta kai kawo a cikin zuciyar to inda duk ta karkata shikenan sai ta yin aikin in ta karkata wajen shaidan sai ta yi aikin sa ta karkata wajen mala'iku sai kuma ta yi aikin kirki to idan ya kai wani manzali akwai sanda zai kai wani manzali watakila shi ma ya rika farautowa shaidan din wasu musamman malami malami wannan ya fi zama tare da shi irin wannan kamar yadda wani daga cikin sashin salaf yake cewa ittaqu fitnatal alim fa innaha fa innahu fitnatun li kulli maftun ku ji tsoron fitinar malami ba zai bace shi kadai ba sai ya ja wata tawaga da haka malamin in ya zame to ba yadda ya faɗi shi kaɗai. duk na gefen san ya yi ƙoƙari ya caccabko wasu sai dai in kun zame ku tashi ku yale shi amma sai ya tafi wasu a tafi tare shi yasa Allah ce watulu alaihim naba allazi atainahu min ha minha ba'a ash-shaytanu fa kana min al-ghawin kaga Allah ce ba'a ash-shaytan bai ce fa'atba'ahu ash-shaytana ba sai ce fa atba'ahu shaytanu kaga shaytan din shi yake bibiyarsa saboda ya bar ayoyin Allah haka shaytan din shi zai rika bin sa a baya ya riga ya yi training ya kware wajen batarwa sai ya sa Allah ce fa min al-ghawi al-ghawi shine ya san gaskiyar amma ba zai yi aiki da ita ba to ana kaiwa wannan matsayin amma ba wai shaytan din ya watsar da shi ba kuma in shaytan ya rabu da shi alhamdulillah ai zai dawo kan tafarki ne ina zan ga hadisin da yace annabi ibrahim ya ce hasbunallah dan na karanta ana ce an ce wai ya laisa li su'ali to ba haka